وإذا رأوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله سبحانه وتعالى يكتب يا أيها الذين آمنوا ya ku wanda bai imani mana wannan aya tana cikin kiraye-kiraye da Allah tuwa da wutara yau masu imani a cikin alkurani da kana kana so a jihar wasu kaji ana ce ya yi wanda zina abin taku ba wancan rufafin ba kasa wanda ba ya yi wanda zina abin taku ba wa aminu bi rasuli يا أيها الذين آمنوا لا تدركوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد أيوان الجاهل إلى الله سبحانه وتعالى كلمة إيمان وتبت الإيمان تسمون كل وانسوا تجيوا النكيرة الله سبحانه وتعالى كلمة دولنا شك أبو بكر الجزائري أن من رحمة يهيد التافي يسمى جزاءات الرحمن لأهل الإيمان litaatu rahman bi ahli iman ma'ana kira kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya wasi iman Allah ki ya ayyuha alladhina amanu ya ku wanda ku iman da Allah idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah idan aka kira sallah ranar juma'a ma'ana iman ya zo ya hau kan ya zauna ya ce assalamu alaikum ibrahim da ka wannan lokaci na gani ne da su ko kuma ba su riga kasance ya hau wajen da ake kiran sallah don ya kira sallah za ku kula jin kiran sallah ne sallah fas au ina zikirillah ku yi gaggawa ko ta zuwa ga ambatan Allah fas'au ko ta zuwa ga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wa zarul bai'a ku bar fiye da siyarwa ku bai fiye da siyarwa Allah ki ta zaliku khairul lakum wallahi wancan sallah da za ku je masallaci ku zauna ku ji saƙon da limami zai ba ku na sati ya fi muku alkhairi fiye da kasuwanci fiye da ka ce da ka je masallacin da ake sallah karfe ɗaya da rabi kamar yaro a shagon tun da ka taɓa masallaci a ran masallacin mana ka tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka roƙe shi awa ɗayan da ka ba shi nan ya Allah ya canja ka da wata tafi da kai amma idan ka tafi shi da kasuwanci ya kasance kai ka tafi kawar wani a shagon alhalin ana sallar juma'a ana sayar kaya wannan haramun ne ibn abbas kamar da na fara jiya imam bukhari a cikin sahih bukhari ya kawo shi mu'allaq Ya cewa ibn abbas ya ce wannan aya tana nuna haramcin dukkan wani kasuwanci da aka kulla a lokacin da ya fice ni ma mai Za ka yi kokarin Allah su subhanahu wataala mu gyara mu wani na Allah subhanahu wataala Za ka yi maka sirrin Allah mai albarka ke cewa wa qad amara Allah an mumina bil istima'i li ibadati yawm al-jum'a Allah ya umarci bayan shi su saru ranar juma'a da su mutane fa qala ta'ala ta'ala ke cewa ya ayi wanda zina amonu ya ku wanda kwa iman dan ina nuke salatin yau juma idan aka kira sallar ranar juma fa au ila zikrin la ay uqdu wa amidu wa hasamu fi sayyikum ilayhi mana ku da kuma sallati wa laysa maru bi sa'i wala al bashr sayyi abin da ake nufi a nan fa au ila zikrin ku tafi zuwa ga ambaton Allah ba ana nufin mu ta gudu ba mu tsawo da gudu kamar yadda ake zo wani ba zai zo cin juma'a ba sai limami ya ce allahu akbar to a nan ne za ka gan shi ya tawo da gudu yana gudu yana gudu yana da cikin shoya da allahu akbar to kaga akwai damuwa ba wasu 'yan mintuna ne ba za ka iya ba allah ba 'yan kaɗan Watakila wannan mutuna da kama Allah Allah ya haskaka maka a cikin rayuwarka Allah ya haskaka maka a cikin dukkan lamuranka sannan ƙari a kan haka wannan ya zuwa ya zo ya salla ga wani wani za ka shi yana sauri sannan kuma tare a yi rashin sa'a limami ya ja gajeren tsura daga cikin wannan limamin gaskiya ya jawar gajeren tsura wani ba zai jira wani to kan kaɗai zai jira wa sallatin sauran mutanen da suka zo sun farkon lokaci kafin imam ya zo su wasu da bukatu ne ba sa bukata a sake zazzabi su je wajen bukatun su za ka nema da tafiya kita fas au ila zikirin na ku yi gaggawa ku tafi ba ga ambatan allah وذروا البيع وبرد يرسل حديث سائل مثل من أمه الله من الله صلى الله عليه وسلم كتوا وترى من الله صلى الله عليه وسلم ya ga sahabbai sun ruso masallaci da sauri sauri manzo Allah baya ya idan da cewa idan za ku je sallah ku na gaggawa ko tafi akwai ko a tattare da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani idan ke roƙo yana ta dabo guda da bayan za ka sallah ko ranar juma'a wa yustahabbu liman ja'a ila juma'a an yastasila qabla maji'ahu ilayha ibn kasar ke cewa mustahabbi ne dangane da mutum da ne zo sallar juma'a ya yi wanka ya yi mai wanka lima sau ta fi sahihaini ko da hadisin bukhari da muslim magalar ta ina ja a ahlu kubul juma'a ta fali ya wutasi idan ɗaya kula ya sannan juma'a to ya yi wanka ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam hadisin abu hurairah manzon allah ke cewa hadisin abi sa'id khudri manzon allah ke cewa غسل الجمعة واجب على كل مختلف wankan jima'a wajibi ne a kan dukkan wani mutum da ya kasance baligi a wani su wanda za ke cewa haƙƙun lillahi ala kulli muslim an yagtasila fi kulli sab'ati ayyam wani haƙƙin Allah ne akan bawa haƙƙin Allah akan bawa ya kasance duk bayan kwana bakwai ya wanka abin da ake nufi idan ya kasance abu ababe suka mai yawa ba zai iya wanka kullum ba to kada wani nan jifa ta wuce bai wanka ba ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah muke rubuta ta da mu'mina da yayin sannan yana cikin fadar ranar juma'a manzon ma cewa gasa da yawan jima. man gassara yawan man gassara wa da yawan juma'a mutumin da ya gudu wanka ranar juma'a ji manzon Allah wa baskara wa mutakara ya buga sammako ya buga sammako ta masallaci ومشى ولم يركب sannan ko da rage masallacin sai ya tafi da ƙafa bai da mashin ɗin shi ba ko mota shi ko kake shi ce kai akwai rana a mashin nan ji ba tafi da ƙafa wajana min al-imami da yabo masallaci bai je wata kwana bai samu can wani bango ya ba kamar da muke kuskure zira ga mutum ya zo masallaci da mutum sai ki zuwa ga wani yare sai ki can baya zauna za ka manzo da shara ɗin ya kasance na min da imam ya zo kusa da Shara ɗi na gaba wata ma ayyakin wani ban limami kar ana wuce ba a kira shi awa ya fita ce a to amma yanzu yadda na kayan nan ina ganin salma da kama shi a ta wannan kayan ya kawata a tattara wa shi zai na matsalaci ya kasance bai yi surutu ba a lokacin da mai kyautuwa mazalla ta cewa nan yau musallan bai da ba na wani yana zaune a gefen shi yana ki kai nan lafa shi daga yana ba a gonke shi idan ya kai ce kai surutu irin shi to lallai kai ma ka bi irin shi allah muka rikon yana ta ta kuma zala ta idan mutum ya kasance ya buga wanka rajin ba ya buga sammako sannan ya taba a kafa sannan ya kusanci limani sannan ya ji ba da yi surutu ba za ka mai sakamakon shi ka na lau bi kulle kotuwati ajiru sanatin siyami hau mai matsalar ta ta kuɗe ne ta kuɗe ne za a ba shi ladan ya yi azumin shekara guda da kuma tsayuwan daren shekara guda to kaga la shakka ya ka dogar ce wasu lissafi ba mu kasance ba su lissafi amma mai zakarar da zamu duk yana kan a duniya ne yana yin lissafin yana kaza zai ne abu kaza dubu wani sabu wani shi ne sabu amma sabu kiyama ba ma yi ko a samu duniya shi ne sabu to kaga da a ce musulmi da yau kan shi karatun sana su a ci wanda wata na ba muna da jimba'a guda hudu jimba'a guda hudu sannan kuma jiya juma'a da ya dawo za ka wanda ya ribaci jiya to dai, ya yi wa kanshi ba da sabarka wanda ya yi sakati muna da sauran juma'a guda uku nan gaba idan allah ya kawo da lafiya ya kasance masallacin juma'a dakunan allah a cika su tantan fanfan kare kasance a bande ne da masaka tsake ko ina cika wanda kasance ya yi ya tsaya a can baya rana ta mai duka amma kai kana cikin masallaci kana ambata Allah mala'iku sun rubuta ka zo farko sannan kuma akalla za ka dan sha iska sannan ya kasance kai ta na fuloni kafin limami ya zo sannan idan limami ya zo ka zauna ka ji wani ba sannan kuma ka zo kusa da limami za ka samu ladan kiyamun laini na shekara guda da kuma ladan azumin shekara guda to amma ne da yake mun yi nesa da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwa da kaka yi san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai karatun nobel na turanci da kuma karatun da ta hausa wannan shi ya shagaltar da mu da ce amma da dinga karanta da san manzan Allah wala da rawu samu gyara a cikin al'umma Allah ya shiga ga baka gobe yake ta karatun hadisi da aiki da shi shi ne zaman lafiya da rayuwar musulmi kuma karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga rayuwar mutum wani duk lokacin da kanke musulmai suka yiwo kansu suka dawo ga kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas za su samu lafiya sannan kuma kishiyar maganar shi shine rashin karatun hadisi da aiki da shi shine bala'i ga musulmai muna san zaman lafiya mu samu aminci a cikin garukan da gidajen da wajen zaman mu zama ta ta mace ta ta ji sallah da Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka ga yanzu ya rike wannan juma'a uku ya kasance mutum ya kokari wajen samun wannan lada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ubangiji muke roƙon Allah da mu zuwa da rayuwa hadisi ya zo daga wajen Abu Hurairah manzon Allah ke cewa man juma'a ce juma'ati ghusla janaba duk mutumin da ya wankan janaba wankan juma'a ranar juma'a irin na janaba yayi wankan juma'a irin na jaraba sannan kuma sun maraha fi sa'atin ula sannan sai ta masallacin juma'a a lokacin farko a lokacin farko da ke ka ita karfe wuce ko karfe takwas wasu gina shi lokacin farko allah da ka yi buga sammako ya tafi da wuce mata Allah ba karar bada mata Allah ke cewa Allah ne ba shi na mutum da ba bada sarakar raƙuma sarakar raƙuma ba wannan misali da manzo Allah ya wasa bai ya wuce misalin da hankali su ne kama ne so suna girma raƙuma sun a wancan zamanin raƙuma yana da yarda wanda tara wani da yanzu kana ɗauko raƙuma ne sai ka ji an fita kwari kuɗi mai yawa to da ka wanda Allah ke cewa kawo mutum ya ba da sadakar raƙuma ne in ji manzon Allah صلى الله عليه وسلم ذاك من ذلك مرة في ساعة الأولى فتأذب قرب بادلته متمدد تفعله تفرقه كمن يا بال ترك رأوه ومرة في الساعة الثانية متمدد تفعله كثير من وتأيينا كثير من ألف غومة أين ألف غومة أنت مثلا فذاك الشيكة ويا بال ترك ثانيا يعني انت من الله صلى الله عليه وسلم ومن رأى في الساعة الثالثة وتمد إذا وصلت على وقت الأوف وصالي كان يتوى إن ألف غوما شاء إن ألف غوما شاء تفكى عندما قال وكما شاء أقرأ ما قالك جاك من يبار صدقا رابو لي ميكو رابو ميكو ما قالك جاك من رأى في الساعة الرابعة وتمد إذا وصلت ya samu masallacin juma'a misali ka ce yan sha biyu kenan shaf shaf shaf da imam ya zai fara wani ba su zo su sai Allah ya ba su yan ƙanana yan ƙananan lada da aka kawo mutum yawan sarakar ka azani amma ba fi sa'atin khamisa duk mutumin da ya je masallacin juma'a a lokaci na biyar ba na gab saura mutum biyar ko mutum goma ne bai fara wani ba ya je masallaci kai wannan da gaskiya ya keta da sadaki kenan to da ka zai samu ladan mutumin da ya bada sarkar kwai in ji manzo Allah kwai na kaza to daga daga lokaci da bai mashi kenan sai manzo Allah ya kita bani lokaci na shida fa idza hadara al imam idan imam ya zo masallaci ذاك كما فإذا خرج الإمام حاضرت الملائكة يستمعون idan إذا الإمام يقول يا كم من ولي ذاك تيمر عفو kuma su تقول su baya jin huduba da wanda bai cikin fikin yana cikin rashin fikin da rashin fahimta ka zo masallacin juma'a ka tsaya a baya ko ka tsaya a can waje a gwanar da masallaci to bala iku ba rosu da kai kaga misali masallacin muna da ƙofofi guda hudu amma dai galiban an fi shiwa masallaci ta ƙofofi guda uku da to da kowace ƙofa da kai akwai mala'ika a kowace kofa idan ka shura ta togani su ya farko wane idan wanda ya shiga lantana binta sadau ta shiga nisan farko ahmad ibn ismail yana nisan farko zakariya ibn ishaq yana cikin nis na biyu har zai kasance a shekar shi to daga idan ya kace lokaci na biyar gab da limami da haukan mummari mala'iku limami na ruwa za su nada takardu za na da mai takardu za su kuma zuwa ta ji ruwa abin da ya kwata wutar mai yanzu jiya ya ta wuce jima'ar jiya ta wuce sannan kura ba mana jima'a guda wuce ne a cikin wata yanzu tambayar da rama kan wai don allah jiya mala'iku sun rubuta da cikin lissan da aka kewa allah ana bada azumi na hudu ranar jima'a kana cikin wanda aka yi listin su wajen Allah aka ce sun zo masallacin jima'a da wuri kai ko da cikin mutane na biyar dinna ba na lokacin da mai da kana ciki to na mutum ba ciki ya gyara so ne ita rayuwar ba ta da tabbas muna da jima'a wuri jima'a uku zai rage mana sai mutum ya yi kokari ya kasance ya samu wannan jima'a sai na karu shi ta wuce Allah sai ba mu da alkhairi ya ba mu da alkhairi muna cikin bala'i na corona sai Allah ya kawo da a guda biyar to ba ga gani da sabbin muke dan karami zai yi zai shekara ta kusa gaba ko shekara goma kafin ka ci a yi rawatan a samu juma'a biyar a ciki zai rawatan da zo da gaza na shekara bakwai shekara wata takwas juma wurin zakarin da gani to ga kenan muke kokari dai ya ribaci rayuwar shi sai ta mutuwa ta zama malamai suke cewa a duniya mazara'atun lil akhirah ita duniya wani waje ne wanda ake shuka abin da za a girbe na tashi har kiyama ita duniya shuka ake girba da nomewa sai an je na yi na da a girbe to na shakkarai musamman maza sun da kuma ta sama sun ba a galiba ita wata ta ce wajibi a kan kuma amma ne maza sun tsoron da su na wata su suke masallaci dakunan Allah subhanahu wa ta'ala ko sai Allah subhanahu wataala ya tausaya musu ya ga yadda suka fuskanci Allah subhanahu wa wataala ya tausaya musu ya yayi mana dukkan wani kunci da muke ciki da muke ciki to Allah muke ruwa ta da mu da rayuwa Allah muke ruwa mu shukr gyarawa sai ta mutu ta tsike mu sannan ranar kuma rana ce mai albarka ba za na kyau khairu yau mutsala alai kyau yau juma'a mafi alkhair ranar da rana ta fito a cikin ta ita ce ranar juma'a fihi khuliqa adam maza Allah a kira ranar juma'a aka halitta annabi adam wa fihi ukhrija daga cikin a cikin ranar juma'a ne aka fitar da annabi daga gidan aljanna wa fihi ma ranar juma'a annabi ya rasu sannan maza Allah ke cewa wa fihi taqumu sa'a ranar tashi alƙiyama ranar juma'a za a tsaye da Allah ranar juma'a akwai wani lokaci wanda bawan Allah mumini da mumina ba za su gushe ba suna roƙon Allah su tara alkhairan duniya da layira. face Allah ya ba su alkhairan duniya da layira. amma yanzu mu musamman yayin mu mata su mai alkhairin duniya da layira. shi ta samu gingiwa gingiwar kujeru masu numfashi ya kasance a mata kayan ɗaki katifa mai numfashi sosai ya kace tana da ƙasiyar furish ya kasance tana da wata tsarka ta zinariya ko azurba ta fito cikin iyaye mata tana ƙafafa da rangwada wannan shi ne ita wani suke so amma layira suke tawar mu wadannan kuma wani muna so mu mun kusan layira tun haka Allah fara wa zalla wal akhiratu khairun laka min al ula dan gidan layira ita ta maka alkhairi iya da gidan iya da Allah kuma ta rake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ta rake ba rana ce mai albarka manzo Allah yake cewa ranar juma'a Allah subhanahu wa ta'ala ya fatar da al'ummar sau ga farko manzo Allah Allah ya wata rake ba suke ta sabani sabani sabani sallah ta ku gebe aka da kwado manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ranar juma'a da ka manzo Allah yake cewa ranar juma'a ta mutu sauran al'umma kuma ta bayan mu da ka su ya wurin mu ranar asabar zo su yi wata da nasi nasara su ranar lafi su yi wata da nasi za ka sai allah ta'ala ya shirya da wani al'umma ranar juma'a daga cikin ranar wannan rana allah su ta'ala ya sanya duk musamman da ya mutu ranar juma'a mai rawai zai samu dukiya ko ba wannan magana ake ba da a mai tambaya a cikin kabari ba in ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam duk musamman da ya mutu ranar juma'a in musulmi ne Allah ce fitinan kabari ya yi bai bai ita ba za mai tambaya cikin kawai ba a jisun mazan allah sallallahu alaihi wasallam mai da kadu a ruwan mu za ta da rana ba ta rawan banki da ranar asawar a wajen mu ba ta rawan banki da ranar lahada a wajen mu ba ta rawan banki da ranar da ranar wanda ko kusa rawa da kusa to allah kuke ruwa ta dubu juna da rayuwa za ka da a tsakaita allah kira yake wa mummunai da dukkan wani mai tsoron allah nan da idan ya karanta ranar juma'a mun yi gaggawa muka mutuwa ga ambatan Allah subhanahu wataala mu bar sai da sayarwa lallai zuwa sallar juma'a da sauraron wannan liman shi ya fi mana alkhairi ba amma in da muka sai muna kan sallar ta fa idza qulna tusara da فإذا قضيت الصلاة فلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الراحمين وبنجي ما نسمع tunda Allah ya ce idan aka kira sallar juma'a idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah idan aka kira sallar ranar juma'a fas'au ila zikrillah na bar gyaran mashin din da nake yi na bar aikin da nake yi na bar siyar kayan na bar siyar kayan da nake yi idan wani girki nake yi na daina fas'au ila zikrillah mu garzaya mu tafi zuwa ga ambatan Allah wa zarul bai ubar sayar sayar to ta yi wani ce to gobe ba yanzu na juma da amman rawana yana ce ubar sayar sayar wani a da dan wasu lokaci ne shi ne Allah ke kwantar mana da aka rike fa iza kuda ta sura idan aka yi da sallar juma'a mu zauna a masallaci a ba ka Allah ce فإذا قضيت الصلاة إلى أكد صلى الجماعة يا أخو مسلمي مؤمني ودسك kiran Allah. فانتشروا في الأرض ويا دعم الزكاة فانتشروا في الأرض ويا دعم الزكاة الله كتوى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ويا من الزكاة وابتغوا من فضل الله قل لك فلن الله سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا الله كثيرا وأنبت الله ليوى أنبتوا ميوى لعلكم تفلحون ثبت دامنا موتا وغدا لا يستكي واتا وانا آية فيها سيبك عارف انت سيبك سيبك da wannan ke nuna idan ka zaka wani aya Allah ke cewa fa idza qudiyat as idan aka idza ta sallar juma'a fantashiru fil ardi min al abin ƙasa. abin roko ranar juma'a kenan ba ranar hutu bace ba ranar hutu bace Allah ta kwanta shi ofira biya da abin kasa wa bisaqu min fadlillah mun ba da kufran Allah mu koma kasuwa a je a guda sha guda a nemi daga farallin Allah subhanahu wa ta'ala mai gyara mashin ya koma ya je guda gareji ya nema da farallin Allah subhanahu wa ta'ala kar ya bar yaran aiki a da ta shi ya ta masallaci a ai a kulla gareji za a yi wa Allah biyayya ne za su iyaye sun turo maka yara ka koya musu sana'a su dafa koya musu tarbiyya ta addini lokacin sallah idan yayi to mu nan shagon lokacin sallah ya rufe shi ake da ka kai da ka kawo gyaran mashin kuma ka ja sun yara da sallar juma'a da mu je mu ansa kiran Allah subhanahu wataala Allah ta wasu kurullaha kasiran ko an bata Allah da yawa ma'aukatan labe da yawa in ji Allah subhanahu wa wannan mai kira ce ranar juma'a rana ce ta yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da wannan manzo Allah yake cewa afiru alayya min as-salati fi lailatil juma'a wa yawmil juma'a mu yawaita yau manzon Allah salati ranar juma'a da kuma daren juma'a manzo Allah yake cewa ana bujuro salatin da muke mai ranar juma'a ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ki jawa la'allakum tuflihun tabbas ne kace ku zo kai sallar juma'a muka da ku yau wani ba ga mai surutu ba ba mu ce limami ya tsaye ta wani hutuwa ba sannan kuma bayan sallar juma'a muka koma muka bude shagunan mu muka yi ta ambatan Allah subhanahu wata'ala za mu rabauta idan mutum ya rabauta me zai samu zai kasance irin dangote a'a zai kasance irin buwa a'a zai samu aljanna wanda shi masu kudin su ma ita suke nema za ka la'allakun tuflihun tabbas za ku rabauta to da ka wuce wanda ya rabauta mai sakamakon shi sai koma su wasu mu'minun Allah ya babu adiresin da sun yake cewa qad aflaha al-mu'minun mu'minai sun rabauta alladhina fi salatihim khashi'un sune da Allah ya rabauta shi kai qad aflaha al-mu'minun lallai mummune sun rabarta allazina hum fi salatihim khashi'un sune wanda suke nutsu a cikin sallar da ka wani suka rabauta da su wala ne a duniya a Allah kita ulaika wal warisu wa idan su ne magada za su gaji nerori ko a za su gaji aljanna in ji Allah su subhanahu wa ta'ala allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun lallai su ne wanda su gaji aljanna ta firdausa hum fiha khalidun suna da bauta ya kai ba Allah musulmi ka sani Allah subhanahu wataala ya faɗa yake cewa lalle wanda suka je suke sallar juma'a lalle za su rabauta za su ke kokari ka kiyaye sallar juma'a a cikin wata da ma wajen wata rawaban dan ya kasance ka rabauta wanda ya rabata da shiga aljanna kamar yadda Allah su wada yake faɗa mana fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad fa lalle don su mutum da kasance aka tsirata da shi daga wuta aka sa shi aljanna ya rabata inda Allah subhanahu wa ta'ala to Allah mutum ya tsaya cikin bayan Allah wanda su rabata a nan zuwa da rayuwa zaka Allah ya yarda wa idan ra'u tijara idan suka ga wani kasuwanci aw lahu ko kuma wani abun wasa in fabbu ilaiha sai su tafi ko zuwa ga wannan kasuwanci da abu wasa shigarta da duniya wata na kuka kawo ima ta tuwar da mazalla kana tsaye kana wuɗa ba kana tsaye kana wuɗa ba an zo da kasuwanci ku gurkuwar mazan Allah ta min bani wani abu ya faru ku gurkuwar kuma limani a kan min bani yana wuɗa ba a kan ku ya ta قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة فولا مسيح الله صلى الله عليه وسلم na da abu da ke wajen Allah na arziki da tsiyarwa da kuma yalwata ku na rayuwa to wallahi ya buku alkhairi fiye da wata da kuma kasuwanci wallahu khairur raziqin lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai alkhairi masu azurtawa wannan aya malaman tafsiri masu yawa ibu kafir ya ambata haka imamu kuma tabi ambata sun tafsirin shi aljami'ar kan Qur'ani yake da dalilin sauka wannan aya shi da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciyar mimbari yana ba. sai kasance fatake a san fatake bayan masu abinci suka taho da abinci daga garin siriya za ka kuma a lokacin babu abinci a garin madina manzan allah sallallahu a sallam sannan sun saba idan aka kawo abinci garin madina ana kada kararrawa ne kowa ya fito ya zai siya za ka sabon manzan allah sallallahu a sallam sai suka yi sauri suka fita suka tafi wajen wannan fata fatake na sai abu suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wutuba da sabon manzon Allah guda goma sha sabon manzon Allah guda nawa guda goma sha shine Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ayati ta wa idza ra'aw tijaratan aw la wa yanfadu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma inda ma khayru min Allah wa min at-tijara wallahu khayrun min ar-raziqin da wannan muka lokacin wannan sura da aka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu fassara wannan sura dai wajen da muke kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mata da aka yi zaɓin da ya rage wasan suran akwai wasu tambayoyi da imamul qasim ya rahmatullahi alaihi a cikin wahalar da ya ambata zangane da ƙarshen wannan sura idan muka ta gobe za mu fi rake tsaya cikin sautar munafiqun Allah mu tarkuna ta da mu da lahira Allah muke roƙo ya karbe ibadan mu da muke a cikin wata na Ramadan Allah muke roƙo ya sa mu cikin bayan Allah wanda ake yan sa da su dauka zuwa aljanna Allah barka da kai zika san da muke a cikin wani wata mai albarka ta ji kai mai homo da tsara ku karwa mu da mai fa lafiya ko wani albarka rayuwar mu ko wani albarka a wannan mu ko na albarka a masallatan mu ba ta yi wani masu da samari muna roƙon Allah fa ta kawata ma da yana aure zawarawa Allah ka rayar da su Allah ka awar da su Allah muke roƙo يا باب البركة albarka da سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان